duk wata damuwa da kake cikin ka karanta wannan addu'ar kafa uku kafa bakwai kafa sha ɗaya kafa ɗari akan Allah ya yaye ma wannan damuwar Allah zai yaye ma addu'a ce mai karfin gaske shine la ilaha illallahul azimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم wannan tana da matukar amfani wannan tana taimakawa wajen mutum addu'a ce mai karfin gaske kirari ne ake yi wa Allah sannan kuma a roke shi bukata in kana son kanin inda wannan addu'a take ka duba cikin sunan eh, sahihul bukhari hadisi na 6345 ka duba